fulani da bare bari ba zan ta yanzu ne gida za ka za mu ji da dukan da aka masa na gode faɗan ka daɗi yana kai kenan da Allah duk kai ka dawo wannan abin kusan kai ka dawo mani kuma tsakanin nasu da su ai da kanna da ita bane ma so ba ka ta ubanka da ka har uwar ka zan hau kan ku ta ce ni da wannan ce ga daga idan ba ta son gaskiya ne saboda Allah ka kare zuciya da barko yanzu zamani Allah ya riga sai na yi magana ki ringa cewa ba na son gaskiya kan ne za a taba man da idan aka yi ma abu na fi gajin ciwo don haka nake cewa ka fita ka fita daga hanyar su ka fita daga hanyar su wannan yarinya ko fuskar lu'ulu'u da ya kuta Allah ya mata ya kamata ka share ta sai gida din da Allah ya dan su dan Allah dan Allah ka kare su da soyayya na asawa kan iyayenta kai ma Allah abu su shi ne ba Allah saboda ke kika ne ki ko ni ne matar ke ce majam, to ni ba mijin ta ce bane sai yau ba zan zan dafa maka ruwan zaki ba ma hanya ta tafi kuma ni ba zan yadda ba sai na rama saki kai ba da kai jari na ga ba da ba ba ba maka kana ba jari ya ku kai da ta da mun ji ruwan ruwan ta ta kaka ba ga ya fiti dai na san zanta wannan ba nuna wa yaro gata ne da ba gurin fara ina masa amma ko duk da abin ya zama haka ya fara zama haka a kyale shi dan Allah dan annabi

kuma hukku ɗaya su ai ka ga sai ya kai zuba musu da nan ka danna nan da idan basira. Mun ne iso. Ba zan cin mutunci ne ba wanda ya fi na nan garin. ruwa ne ya daki babban zakara Bari kuwa wai min waɗi me ya ɗaya iya yi ni dini hmm? bai da ɗan na gaya muku ɗana ba zai auri yarku ba saboda can a kan rigimar kan iyaka ba muke babata da ku ana tura shanu suna zuwa suna ci mana abinci a gona to duk can da ya kara zuwa ya shiga gona kwanarsa ya kare wai ma yanzu ne me ya faru ne ne eh ka ban banza ka ban banza dana kun da ki dana kun da ki dana da Allah ya sa ya na samu da ka ga kai ba da rigima ta ba amma ka ga ya masa kuna fita kiwo ko kuna mu yaran muna fita to kuma ko a banza kun san ba dai kurun ku ku dauko kara da da da takobi ba buratu mu ko yanzu ma rote kenan alƙoƙa muna da yan tauri ina muna da yan farar zuga muna da yan bakar zuga wuta ai ya fi da to kenan za a ma za a hadu wallahi za a hadu ba za a hadu kuma mun da ka gaya wa yar ku kada ta ƙara takawa gidana yar mu zai gida na dai gaya maka kai ya bala nan ma waye kai ka wa sarki daga har da tabbas ni ba da ku zan yi ba da ki zan yi ya fi karfin ka ya isa ya fi karfin ka ya zugar zugar ku eh. domin kai ba za a ce maka bala nan ma bararo ne ku wallahi bararo ne ku wallahi wallahi fatan banza sai ka ga da shi ya koro ku ya tsine muku albarka daga bagan hannu ba sani ba ne wa ya faɗa ƙarya ne a wannan ne a garin fulani ya tafi wallahi ba ya fa fulatanin Allah da ma'aiki yana neman zaman lafiya da Hausa amma ban da ku to mu ba za mu nema ba ko nan ku eh ne eh. ga ku wallahi eh. ya un kabe ai wannan ba magana ba ya na sani ya kawai dai an ba magana ba ya abubuwan ne dai ga su ne eh, ka ga abin da aka ce ai ka Allah ta yi kuma abun mamaki abun mamaki yake ba kai ta biyu ba na'am ta biyu bismillahir rahmanir rahim Allah ya yi rawa Allah lafiya lafiya lau ta hanya ta ya gajiya ya gida lafiya kalau nan yawa ya habiba tana nan kira ta to gara ka zo yau kafin zo ka zo kira shi abin da yake hau ka kada kuma a yi sakari yawwa da shi ba wato abin da ya sa na kirawo kuma na sa ke kirawo ita habiba habiba shi ka mahaifin ni mahaifin haka wannan yayana ne uwar mu ɗaya uban mu ɗaya kuma sanin kanki ne yana da ƙa'idodi kamar yadda kike ƴata da haka me zai hana ba za mu tsaya mu rufa wa kan asiri hmm? mu aura muku junan ku ba to shi ne muka yi wannan magana da ke a baya da ki je ki ɗebo mana wani iri na banza gara a daka daka fi ka daka ƴaƴanmu ne ku mu haɗa ku ku zauna ku zaman ku da lafiya da kaɗin ma ba ma kan yawon kai in kanka da kake magana wannan yanzu an zai mutum kamar wannan ya rasa duk abin da yake wallahi tallahi kai kawo kanka wa ɗana kai ka rabu da ɗan musu bahu ka rabu da ɗan musu bahu na gaya maka rabi kuma wanda ɗan uwanka ne kai in ka san shi ba kuma ka san komi ga uban jiɗe ni kuma ni ne uban kawa kaki amma kuma ka bi duniya Allah kawo ka zai ka kawo cikin duniya kawai a cikin gidan nan a kai cikin gari ba a komi hallajin mu to me yare ya haɗa mu da haɗa ma haɗa ba ya ta nima na ga haɗa ya haɗe kuma a mani a haɗe ya san komi abin da na ga kai wa Allah ba ka ba ɗan mutu ba ka ji abun da na ga ko yau Allah ya maka magana sa shi ne ne makoya shi ma Allah ya maka albarka ni ba ni ba aka ne koran koran gobe kiyama gida har da ga wani kafin kuma har za ka gani ba za ki gani ba amma ai ta magana har za ki yi ta gani wani za mu janyo mai rotsai dan wallahi ya yi wata zai rotsai in bi zai buwaye ni Allah ya mu rotsai ya kai kai titi ba ka ba dan musu bahu kaɗin ba ka ba dan musu bahu ka ji na gaya maka in ka magana ba ki ka ji na gaya maka ko kana shuka kuma ka ji magana da aka yi kai magana iya kokarin cikin kai ba kuma ke ma duk daga kin ga za ki wani abu kike wa ba shi ne kan ƙara jin kuna wani hatsaniya ki so shi sosai ki soyayya ku kin ko ai ta ji ta ji kai ma da na shayin an taro an yi rubdugu kan ya barin ta ko je ki wa wadan da sauna da Allah kai masa magana mai kyau kuma ka fiti mata fada ka bi a hankali Ya eh, ka karuda ta ji fada abin haram an na da kai in muka yi rubugu hmm, dole ya ra'ayi ga da ni ban kula ba ya ba ka bi abin da kunya ce an fara wasa ne dana hannu maka wuce ce. Wani irin in gafara ka shige kai waye ne ma tukunna da za ka ce wai in gafara ka shige aure ne an ce za a haɗa mu aure da kai na ce ba na so ba na so ba na so gobe wanda yake son ka ma ba na son ka gida har da gida ma jago to in ina kuma eh mu ga mu tun da babu san ki babu san ki sai din dan ma gafara ban hunya ku da an yi ko ku da ku ture ni ba za ka bi nan ba lallai 'yan mata sannu ko eh. ya na wato ba wani ya tsaye da ke da ina na ina tsankar magani da zan kai gida sai kuma na ganki wallahi sai na cikin mintin kwanta ma abin da na daɗe samu wacce na samu wacce na cikin lokaci ɗaya amma na gode dan Allah ko ya su miki dan ki lafi amma an gode ki ni suna na jibi ko tsoro ko guza ne ma guza ne ko al'adar mu za su zo ɗaya da taku kamar da na gaya miki ni suna na kuma na san san gidan fulani ne na kan tudu ko Allah sarki ko kuma ina ne gidan ku ina gida wani baba gudu a nan bayan yamma to to to gida ina da wani gida kusa da inda ake sai shayi kusan gidan ne mm. kai amma na gaskiya na yi munna gaya maka ba shi kace ji ba sai abin da ranka ya niya Allahu bar ba ka nan ni ka ise ni ina tiya ina wannan yarinya ana gaya maka zancen nan ka rabu da ita ka ci ko na faɗa na faɗa kullum ni maka hadisin nan nake yi ka ci ka ji sama ne bebe kamar kai kaɗai na haifa ko da kanan ka nan baya ɓata mara kullum baban nan ya ba ɗo kullum ku ta daga cikin uwarsa wallahi tallahi dan nan bai taba bata mai rai ba dama mana ko ba ta mai rai baka taba ba Allah maka albarka daga nan har duniya Allah ya yana kabarinka sai ba Allah ya kwace maka albarka Allah ya ki ne mata kawo kai hakuri wannan kawo kai hakuri ka fita ka ba man gida na ba ni ba kai gano na ma ko na mutu dan wannan nan Kwaɓar su nan, in kina da wani abu ki yi ban yadda ya ƙara shigo min gida ba. Ki wani kuka da kake kukan munafurci ne, kuka munafurci ne. Na gaya maka, na gaya maka zancen na sati. Ko, a janyo na tsine wannan ka sa ni kuka a In ka rabu da ita, to na ya zai ma maka rabu da ita, ni wannan kanka, iskanci ne irin naka. Za a rabu da ina, ana rayu, ana rayu. agurmi zan kuma tunanin da so muka yi yi magana tsaro yanzu ga yusufa nan a ya nan ya in ka yi aka giryu ba dan

ni na ka ka sai da kai ba a da mun ai wato kan maganar wannan yar gonar tawacce da yake fama to sannan gefen rafin nan ban tare nan bayan ka mutaka an ban na kan injin ne ai mu kana shi da bari wannan da haka ba na tasta Allahu akbar wallahi ba bakin ya rabu ni ba wallahi bakin ya rabu da kai ina ina taya ka manna bare da gaske eh manna eh na godiya ya to da mun taki nake na samu dakin da zan barbada mata to to haka ne yanzu gonar ita ce aka fita gaba to kasuwa za ka ne ka biyo ta nan ai yi ya kasuwa ne ba to zai kana nufi to kamar yaya domin zuwa na kun kan na ganin shi ne zai dan taimaka min wajen ganin ci gaban gonar ta ya eh, haka ne ta kai ta tara ka kama duniya ko na ce ta ka kama duniya kabarin ka da banna ta ba ko kowa ta ci tafi bishe shi ni mata wata bishe ni kai mata ka ta bishe ka dan mace ce kwalba ni kwalba ka walhana ni ke meme dan ba ban nan ko ba bane mu nuna shi da kyau ko ba ta bane ka ce mata eh haka ne eh haka ke haka ne ka iya ruwa ya san gaskiya kan manuna ya ta nuna mata za a yi wa eh, ko wannan in nan kullum a faɗi zancen ba wannan a talabijin a rediyo a jarida da ana gargaɗin talakawa da masu kuɗi mana tsala ba haka ba da kan ba. wani ban kuntun da yamma naka waje da tsazo ni za ka yi wankiya an tawo daga zarfan dai za a wanke ni ko mana tsala ba haka ba ya ya yi da kai ba haka wai kana kana abin nan ne da shaura ba aljaba wani badawi da shaura da shauran shekaru kafin ka fara wannan amma ya kamata ka duba babban birni kamata ka ce za ka yi min wankiya ka wanke na da sabulin salo ba zai yiwu ba ba, ba ba. Ba tsara mutaga da ta yi kuma na shi da juna tun kafin kurma ma ihun barawo a Allah ya baka wani sali sai an jima ya ba mutuma da yawa a sauka lafiya na mu kaɗa wani lokaci don ma abin mai za ka iya barawan zaune zamba cikin aminci wato baka kuɗi ka sai takin zamani kuma shi kenan ni kuma kai min zamanancin ko amma baban nan sai a ringa hattara ga dai shi za nake zaune da kai a wannan waje saboda duk wata wani abu da za a yi tun kuna yara ku koya ku koyi wayo gara zo a yi muku gani tsoron tsoro da ni ko ba haka ba yaya amma baban nan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar

wataƙila da yalla to sai wannan shi nan zai to kai sai da Allah ni ne Allah shi ke na ko da ta je mai zama je kawai ta tashi mu tashi mu tafi da ce in na samu mu tafi kawai mu je na mu tafi kawai mu je kawai dada wannan ai sai addu'a addu'a ina kiri-kiri a gaban naka liman ta kana da ne ka ce da ina Allah kuma ni wa ka kuma ya ni a ki da to ni na amma ni dai na ne mun ka ku tuno uban kai na sha na kayu na rasa ta kaba Ladiri! Ladiri! Ladiri! Na? Ba na Allah wannan ya yi miki. Baba ya yi zan musamman ne, kawo miki na Allah ga na Allah na kawo miki. Wannan ya tashi, na ba ka yake duniya da lahira mallaka kanki. ga nan godiya ta tabbata yi yawwa yawwa to kai zauna nan da wannan Yeah. dai magana ta yi ta mu a cikin zuciyarmu an yi maka mata ita kuma an mata ne to in baka ka wani kuma da huwa na gaya ne nan ne mun fa ban amince ba da ba don akwai wadda nake so sunan talabibi a can yamman in da sabbi baban ta ma kuma mun daɗe tare da yaro to yanzu ka a shafikin duniya duniyar Allah nan kai shi ɗaya. A kai ba ka da komai cikin duniya, har cikin duniya kawai. Ka tashi cikin duniya Allah nan ka tsaro rigima, ka ɓanɓaro rikici daga can jirgin uwa ka kawo cikin gidan nan. gaya ka san Allah muddin ina da rai in ma cikin gari da kake zuwa din ba za ka dawo ba har rana ta wace a can kake kan ka ɗauko rikicin duniya ka kawo ruga to billahi lazi ka ji na ranke har da in ba ni da rai ka ɗauko iya ba ma gube da ya ban kan ko dan su je duk wannan yaro da kunna wannan yaro da kunna ya kai ada ka ji da ma ka ji mun ga abin da zaka yi Allah ya annabi ya ce ka gaskiya ba a'a yanzu abin da za a yi in dai ba za a kula da aikin Allah ba ba za a fita hakkin Allah ba za kuma a shiga hakkin Allah ba ba za ka ga abin da za a iya yi ni ga yana zai maka ba komai ba yanka ka fada din nan yawa kawai ka bari wannan abu tunda Allah ya haɗa ya kowa Allah ya haɗa jinin su ya fi ma da manoma ne ina zuwa na kai ina zuwa yawa ya magana din ko a ni ai gaskiya nake gaya maka ba komai ba ai na ji din ko yawa gaskiya ba ka ji a gaskiya za ka gaya ko gaskiya yake da ya ta nufa a bari wannan yaro a yi aure ko eh, da habiba eh. yau ai ba na ki amma an yi maza da ya kai tsara ganin sunan gidan ko to ne ne haka kuma in kai ta kaza za ka gaya gaskiya ka ji amma ya ce kuma annabi ya ce to kuma kai har yanzu in baka karanta cikin Qur'ani na ji kuma in ka ai baka je aikin haji ko ko ban aikin hajji ba eh, ko ban ba eh, da waɗanda suka je aikin hajji ko na da ke faruwa yawa kuma na daɗe ina karatu yawa irin su irin su balaga da su sarfu na karanta in za ka zuwan baka shawara an ka ɗauka ya maka amfanin da kafin da abin da ya same ka duk da za ka kai yi ba dai da kai da za a da kai a ka kai ko a sai da kai ko Allah ya isa yanzu kwallon da aka yi zikuru a wajen ka tun da kake kai taba taɓa gani irin wannan a cikin ruba kamar ya ne yaro waje ma kuma har yanzu ya lalace a wuyan nan yana nufin da za idan ta yi sun ta lalace a to in dai na bari kwallon da na mamata haɗa ita na ratu haɗa ita a ni ban ne haɗa ne a ratu ni ban ne yau ya yau ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya wallahi tallahi ka ji dai na ranke da sunan Allah in dai ina dare a cikin duniya ba za a wannan aure ko dai kai ki tafi yayi ne a rafi ka na da kai wallahi ka ji da wallahi an ba ka ji na rafi har mu saba da kai a rafi ba kan aure ji a ka ta zo ka ta zo kamar ka zo ka har an zo an yi aure dole karya wallahi ko ka ji wajen na tsari na aikin banza kai

don haka ake so mutum ya haihu wallahi ɗanka ko tausaya ma ya yi da shi dai kai mazan biya ka ba ke ci gaba da aiki yawwa ga wata nan hmm, karka sa hannunka wallahi mola don kai shi a rabi don kai shi kai lafiya don kai shi sai ta fara hin da faruwa ta ta je ta a gonarka ta Lamba ita ce lamba ta ne kare ba. Kwallo. Ko Allah dubu yanda ne katanga a gonan nan. Gabar da yamma kudu da arewa ko ina katanga ce. Ai da biyayya a ciki. Da biyayya a ciki. Wanda ba dirowa za ta yi ba. In dai ba diran minkiya za ta yi ta shigo ta fuka fuki ba. Za a ka ce buɗe ƙofa kai ta shigo ta shi. to mata su ta mutu ta ne kare kare ƙarya ne sai haɗa su hanta waɗannan dabbobin duk da suke kiwo a gonan nan suke cin abubuwa ina gona ba wani sabuwa suka yi da ba ya sa da ka ce ma gani to ha to shi ke nan ko za mu Allah duk inda za ka je ka kai kai ya kada Allah kiyaye kada Allah kiyaye Allah kada Allah kiyaye ba kai hulhul da ko za ka ga wannan mutunci hulhul da bayan bayan wasu ne alaƙi mai lafiya kan kada kan kan kan kan kan na tawa kan da hanyar ya isa ya isa mutane shi haka kan da ya ana da ya kuma a ku bari ku bari

Jadi ada son ada? Nanda, eh. đấy là mà có ina ta da zuwa kaji a yanzu ka san fara kan fara kan kare an jure wannan ka da dan karatu kai jama'a da ka inda ga na kaka nan wato ni dai daga kan bayan da ni to ni ni gaban yarinyar nan kuma yarinya ba babu wani kuke so sai ɗanka take so to al'adarmu ta bambanta da samun samu daga na gani in kawo ma ita in ya ta zauna a wurinka zai haka ku ta aure za ku ku yi tare da shi ka gabatar ta komai kaji ji abin da ke ta tafiya ya duk irin abin da ake haɗu yanzu ko na ɗin ma a cikin birni malaman ma an sun magana mm. ko eh. yanzu kai ɗin ne za ka ba shi ɗaya ni zan ba to Nito, amma dai wani san kasuwanci. Na mai da kai a jaɗi. A jaɗi kuma in gode ki Allah. In yafi Allah ɗaki. To an ji wani da kake cewa. Amma da na gode Allah. Yanzu wannan ma tunda baka zo da rikicin duniya. ba wai na zo da hankali ba. Ya wofi Ya wofi. yakin kajin kayan na na ko kuma yanzu duk abin da ake fiti eh haƙi kira dan uwana yawa ni kira dan na ne tara eh haka ne eh amma kuma a jafi yara dole ta zo ai eh to yanzu kenan me za kai dai ka tsaya kawai kar ka yi mai kar ne? Ba ne. Ni zai kula ki ya ko ka hoto mai kawo roba ne daga cikin gari na wannan ba mutum ba ne ba mutum ba ne kawo a rafi mutum a rafi wannan kasa wannan ba mutum ba ne ba mutum ba ne kawo لكن لا دارت وضمن السياسة وما بعد ذلك أنا وحتى تقول والله فترة محمد قدر الجرمة ايه دي دي كده كده بعدين تذكر قبل ما يحصل بس يا خلاص انا اكتب مجدر جبعتنا الله الله يعيشك هكذا ina ne za ta fi saurin nan nan nan nan magagwa ko wani tambaye ni na ce to wannan din da ya gaji kuma wannan wannan ita ce ne har yasa da ni ai hoto ne to irin wannan kan yaron na na da shi din ya ya ai kai ne hoto ya ya kai hoto ya ba ka fa da ni ne ka irin ka da ni ko ka hoto ya kai irin na abiba tsara yanzu ai ban hayan da kuke ina mutum budure ya maza da kai din nan nan nan na dangi a ce maka kai ne hoto kai ne hoto haka kai Allah al-Qur'an hoto a tsaye ake maka hoto kuma ya haka na wunta ba ka shi ne da wannan lagjan ɗin na yanninka in mai amfanin sa alaikun alaikun alaikun kawai hulkin da gangan zuwa wara yau masifa a wara abin da kan cin ma ta wani aure ai ko aure aure gangan shi aure kan ce kai gangan shi kai gangan shi to ya ka da mutum duniya yau

a ce kasan da jara kawai hulhul da wani a da yadda kasan da a ce jara ubanka jara sai ke da wata taban ya fi kulle gurin tafafe nan tafafe mare kuma da jara ba hai a wannan maka roƙe ta kumawa ta kuma abin kai mu roƙan ba zan a yi maka sai ka yi zaman ne ko kuma an ce ɗauki da ɗora ta yin kan ina dauda na mu ji ma ba ba mu da har ma ga maka ganganci wannan dan haka kuɗa ne mun wai dan dan a ɗauke mun tsara ka kuma bi dan ne zai kinan ne bakin takarun a barin rogi wanda sarkin agadar na faɗa ma kuma faɗa sarkin agadas ya tsine muku albarka daga magana annasu a tsara dai yaro kaga irin abin da yake faruwa Oliya, liya a ogalandiya wanda na kama a ce bara ba komai shi tana tare da mu za ka rinka nan ɓacin rai iri iri don haka muke fito mu haɗa kai don ne yin ba ni bane wata rana sai kai gado dan baban nan

ba ranin hankali ba ya ga da fara da tantara kai kana ji mai ka ta yi anan me ka ta ta yi ina ka aiki a kada ko na ga kai ka bi nan ka bi magana ta ka na ga da kai ko da abin da nake so anan ran kai da babu wani anan yanzu zan buga ma an wani da shi a wannan ba a da ya zo ya faɗa min yake yarinya ya zo da hoto yake ya yi kai da hoto jara bara jara na ga mata da ya kawo wata wajen da mata da kai ya gani yawa ya na ga zan yi magana ko to yi can bin ta za a yi wannan ai ka ga duniya da kuma ta da ko ga idan ka abu kanta ta kawo abu a tara mata ko to ka yanke hukunci da kanka ya ba ko a kila dalili har na zo na ga har yanzu mutanen nan ana tuma ana gaya muku kuna shiga birni kuna kallon biyo da abin da yanzu kan ku biyo kuma faɗa masa ka sa sanda ka dai biyo wannan zai ka fara da dare ya alban ha ka yanzu ba ya gaya masa ba sai ba kan kana ba ka faɗa ni A' ka ba wannan magani dan ka akwai a tara mai ka dan nan bai da lafiya a rafi ba da ita ta tafiye ta ai wannan tun har abin da Allah ta ko wannan ko ko ta zai ko ta ya yara yara da yanzu ya kamata a rubuta ya ga ko da ne ba tunda yanzu ga na gona ta sama da awa ɗaya da rabi a nan gurin dan haka yanzu abin da ya maza ya ce wa ya kamata in tafi da shi ko in na tafi ko ko ko wallahi ba wannan da zai hakuri hakuri za ta ta hakuri za ta da ya faɗa min ma na ke yaya shi mai hoto ko kuma a kai ne hoto ya yi hakuri ni na tafi ko ko ko mutu ya ai wuta ma ta zo ka ka ta har ka ga ni kai da babban na ko ko kawai ka ga ina da ya to ai ban ga wannan safan ta tunda wannan abu yaya Allah mu ba ta haƙuri ya haƙo da ji mana ko an yi na da ko ya je iya ga babban su ina gaisa da shi yadda Allah ya kawo kuma har ni da gari ma gangan shi ne yayin me yasa karafi me ya kawo ka kuma abin da bai lalace kuma an shiga rikicin duniya ki koma cikin gidan da kuma ka ga aikin mata kuma ranka ta a taba su ko ka kace eh rikicin duniya a zaka fara da kira wa Allah ya koma in ya din Allah sai ma ga babban Yin kuma idan na zama yana jin maganar ta domin abu ya faru ka zai kamar ya zama ya kare ya jima ce. Ya kai ya ya ya ya ya Wato an ji an shi ne na kan kada a kan zai ba su ka ta wani ran Ita da ba ta shi ya ba ta lafiya. Ba ta lafiya ba kuma da lafiya ya to eh, ni ne yanzu hukuma da ta zo ta take hoto ne nake yaya kai da hoto ko eh, ya zo ije hoton eh, nan ko kowa nake hoto ina tafiya ike kudu ko kai da kira hukuma ya kai in har an kura ma kai ne ya zo da kai abin da ba a cikin duniya ba ne wannan ta yi cikin ka je gida sai a gaban ka kuma ka ɗauko ruwa da wannan ka gida ni wannan ne zai zai ce ko ka ko Allah ka na ne ka da shi ina ban hakuri lafiya ya lalata mu ya ku ba ba ta akai ba yau ne ka ba ta ma da ma kuma ka je ka fada ni masu tattata ne ba ruwa ya zo ya ran na dan yaron kirki ya ra a wai da wa na da lafiya ya da madam kai da da kai kake kai kai in ba hankali yara ki ka magana da kai kuma kai da na ma ka ji ne fara wallahi wannan da na ma ya ba ni ba ne na wannan suka fada tsara gonan ne zan kai ka gona ne saboda kai na ce fasallan nan tsawon baba da baban na kai tsawon baba da baban na kai tsawon baba da tsawon nan maza da noma kaji wata rana ku ne manyan gobe bakin gudun ma shakara bakin majistuka ya dauki murtalin mai kiwo ya dawo gida ƙarya bori ta ƙare tun da ya karbo kaka ta ma ya saba gona waiwaiwai ɗan baban nan ya ga tawo dan baban nan ya ga tawo dan baban nan ya ga tawo dan baban nan ya ga tawo wai waiwaiwai yaya an gama noman? Tunda amma wajen biyar da aka habiba da yaron mai zai wannan tun da dama can aiza da ni mawakaci ne ni to yanzu hain zan kira hukuma zuwa gani da idon ga wannan ga ta da wannan ma an rani hankali ne to haka zai gani da idon ne